alhamis biyar ga watan yuli shekara 2018 da muke ciki za a fafata a wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa inda kasar malaysia za su fafata da kasar fiji za a buga wasan ne da misalin karfe biyu saura kwata agogon najeriya nijar kamar da kasar chadi na rana har ila yau idan muka lega tarayyar turai inda ake fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a yanzu haka tsohon shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafa ta argentina diego maradona ya ce kasar ingila ta yi fashi da makami a cikin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a wasan da suka yi da kasar colombia a wasan zagaye na shida inda kasar inda kasar ingila ta doke ta da kwallo hudu da uku a hukun da kai sai mai tsaron gida bayan sun tashi ɗaya da ɗaya a cewar tsohon dan wasan Diego Maradona bugun daga kai sai mai tsaron gida wanda alkalin wasa ya bayar wa kasar Ingila Harry Kane ya ci bai dace ba tun baya dai wannan Benareti da aka buga kyaftin ɗin kungiyar kwallon kafa ta Colombia Radamli Falcao ya zargi alkalin wasan Mark da nuna bambanci a wasan inda ya kirarin wannan lamari abin kunya ne a gare shi. A yayin wasan an nuno Maradona sanye da rigar kasar Colombia yana murna lokacin da Yeri Minna dan wasan Colombia ya farke kwallon da aka sha su a cikin minti na 90 da tara wanda ya kawo aka tafi gun daga kai sai mai tsaron gida sai dai a nata bangaren hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa ta ce maganganun da maradona ya yi gaba daya bai dace ba kuma wannan batu da ya yi kan alkalin wasan ba daidai ba ce idan muka leƙa bangaren sai da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa a yayin da yanzu kasashe suke ko kuma kungiyoyi suke ta ganin sun kawo 'yan wasa da za su fafata a lik-lik ɗinsu na bana da za a fara mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united wasu maruhun ya ce yana duba yiwuwar ɗauko ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta stock city mai suna shakiri dan shekara 26 da haihuwa a kan kuɗi fan miliyan 12 har ila ya kungiyar ta manchester united tana shirye-shiryen yin musanyen tsakanin ɗan wasan gabanta dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Juventus Mario Manzuke da shekara 32 da dan wasan gefanta Damian Matteo da dan wasan bayanta Matteo Damian har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta cimma tsakanin ta da Juventus kan sayan dan wasan ta nan mai suna Gonzalo Higuain akan kuɗi fan miliyan 53 kasar Argentina kuwa tana buƙatar ɗauko mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City Pep Guardiola ya kasance mata sabon koci a kungiyar bayan da aka fitar da ita a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoye huta lafiya.